الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a 16 ga watan ramadan 1439 wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan yuniyo shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani wato suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abu ya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta 84 wato annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dasa tauhidi da kuma aqida a cikin zukatan mabiyansa ya ku mutane na idan kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala ko dogara ga Allah gare shi kadai za ku dogara in har kun kasance ku musulmai to sun maida wa da annabi Musa martani za mu ga wato sakamakon dogaro ga Allah subhanahu ta'ala, duk mutumin da ya dogara ga Allah subhanahu ta'ala baya tabewa baya lalacewa ba kuma zai yi asara ba amma idan kaga wasu al'amura daban suna faruwa da bawa to ya rabi da tauhidi ya kama wani Allah subhanahu ta'ala. duk abin da zai same ka da sanin Allah ne babu kuma abin da zai faru sai Allah ya yarda subhanahu wa ta'ala to in ka gane wannan ka dauki al'amarin ka ka kan ka mai da shi ga Allah zaka huta na kusa da kai za su huta sannan kuma zaka samu natsuwa a cikin ranka yau za mu tashi akan aya ta 85 insha Allah fa qalu ala Allah tawakkalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين to a lokacin da ainihin annabi Musa alaihi ya jawo hankalin waɗannan masu sihiri an ce su saba'in ne an ce sun ɗaran ma saba'in an ce sun gaza saba'in Allahu a'lamu bisawab a lokacin da suka ce wato ya ja hankalinsu ga abin da suka ce faqalu sai suka ce da shi ala Allah tawakkalna wato ga Allah subhanahu wata'ala muka dogara to sun san cewa akwai fitintinu da za su faru saboda fir'auna abin da yayi tunani ba haka ya samu ba saboda yayi yarjejeniyar tsakaninsa da mutanen nan ya musu alƙawarin zai ba su dukiya ya musu alƙawarin zai ja su su kasance sune na kusa da shi a cikin fada qala na'am wa innakum idhan laminal muqarrabin amma duk da waɗannan alƙawura gaba ɗaya da yake mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe su da shiriya da kuma sanin ya kamata gaba suna ganin wannan abu suka ce fa ulqiyat saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka zo suka yi sujjada gaba daya suka ce mun yi imani da mahalicin annabi Musa mun yi imani da mahalicin annabi Haruna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka sai suka dada jajircewa sai suka ce rabbana fa alaihi rabbana ya mahalicin mu la taj'alna fitnatan lil adh-dhalimin kar ka sanya mu mu zamo fitina ga mutanen da yake azzalimai wato idan ka shirye mu ya Allah karka mai da mu mu zama fitina ga mutanen da yake azzalimai wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ya Allah ka kubutar da mu da rahamarka daga mutanen da yake sune kafirai wato mutanen fir'auna kenan da shi da jama'arsa to sai magabatan mu suka ce abinda ake nufi anan wato rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi zalimin wato ya Allah karka ba su nasara akan mu saboda in ka ba su nasara a kan mu sayu yana iya yiwuwa su ce ai da su suke kan gaskiya da ba mai nasara a kansu ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wurare da dama yakan yi kwatankwacin irin wannan bayani walau sha Allah la sallatahum alaikum fala qatalukum idan da Allah subhanahu wata'ala ya so da zai ɗaura waɗannan kafirai akan ku da za su yaƙe ku sannan su in muku kuma su kakkashe ku amma bai nufin haka ba in ka koma can sama Allah subhanahu wata'ala ya faɗi da wannan magana ah, abin nan walaqad sarakakumullahu wa'adahu bi bi'idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum da Allah subhanahu wata'ala ya so da zai ɗaura su a kanku za su yi galaba a kanku za kuma su yi nasara a kanku don haka wannan yana iya zamewa fitina ga waɗannan mutane ma'anan fitina za su ce to ai da mutanen nan akan gaskiya suke da mu ba mu yaƙe su mun yi galaba a kansu ba don haka sai mutanen annabi musa suka yi addu'a allah ka tsiratar da mu daga mutanen da yake kafirai ne imamu mujahid yana cewa ma'anan waɗannan ayoyi guda biyu ai la tu'azzibna bi aidi ali fir'aun ya Allah karka azabtar da mu wato da hannun magoya bayan fir'auna wala bi azabin min indik Allah karka azabtar da mu da wata azaba daga gare ka saboda ɗayan abubuwa guda biyu ne Allah idan ka ba fir'auna dama ya samu galaba akan mu ya azabtar da mu ko kuma kai kai mana jarrabawa da wata fitina bayan mun yi imani to mu mun kasance fitina ne ga waɗannan mutane saboda babu wanda zai imani dan za su ce to ai da kuna zaune lafiya kuka zo kuka bar imani kuka bar addinin iyaye da kakanni kuka koma addinin ƴan tsagera wato ɗan tawaye kenan annabi Musa kamar da suke kiransa yanzu ga irin abin da yazo ya same ku don haka suka ce Allah karka ɗaura fir'auna akan mu sannan kai kanka ya Allah karka saukan mana da wata azaba fa yaqulu qaumu fir'aun bare mutanen fir'auna su ce laukenu ala haƙƙin ma'ubibu idan da sun kasance akan gaskiya ne da ba azabtar da su ba wala sulitna alaihim mu dinnan da ba ɗaura mu akan su ba fayaftinu bina sai ya zanto sun fituri da mu Allah karka yi mana irin wannan irin wannan ma'anar wannan aya annabi sallallahu alaihi wa wa sallam a lokacin da aka zo za a yi yakin badaru hijira tana da shekara biyu yaki na farko a cikin duniyar islam annabi alaihi salatu wasalam ya jajirce kwarai yana ta addu'a har a cikin wasu daga cikin riwayoyi aka ce ana ganin hasken hammatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ne siddiq ya zo radiyallahu anhu ya ce hawwin alaik sawwaƙa kanka a wanda kake kiran kake kiransa ya ji ka annabi ya ce banne ya ababak sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin idan aka halaka waɗannan 'yan tsirarin al'umma a yau a wannan wuri babu wani mutum wanda zai sake bautan Allah a doron duniya to abinda mutanen annabi Musa suke roƙon Allah kenan subhanahu wataala ya Allah da muna kan kafirci muka zo muka musulunta muka shiga imani da zuwan annabin ka annabi Musa Allah karka sanya mu mu zanto dalilin mu za mu kasance fitina ga yan baya saboda yaya za a yi mu zama fitina idan bala'i ya same mu ko suka yi galaba akan mu yanzu shikenan an ba musu abin faɗa na'am wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misr buyut بيوتا وجعلوا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى يتقبل تيوى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا wato sai muka yi wa annabi Musa da shi da ɗan uwansa wahayi na cewa an tabawwa ali kuma bi misra buyuta wato ku ma ainihin mutanen ku gidaje a cikin kasar misra ku samu gidaje ku rukan ma mutanen ku samu matsuguna waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala sannan ku sanya gidajen ku su kasance alqibla ku kuma tsayi da sallah wa bashirul mu'minin kayi wa mu'minai waɗanda suke tare da kai bushara a ƙarƙashin wannan aya akwai maganganu na malamai da dama magana ta farko Allah subhanahu wata'ala ya ce misra nan, shin wannan misra ce da muke ganinta a yau ko ko a'a wata misra ce wacce yake ainihin dabar wance ba wannan ba maganganun malamai mafi rinjaye wato ita ce misra da muke jinta a yau saboda an ambace ta a wurare guda biyar a cikin alkur'ani وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين sai suka tambayi annabi Musa cewa wato abincin nan da muke ci abin nan ya ishe mu mun gaji da shi annabi Musa ce atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu ku sauka kasar misra wato abinda kuka roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai ba sannan dalili na biyu wanda yake nuna cewa kasar misra nan ne da ake magana shi fir'aunan da kansa yayi tinkawo alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun shin ba ni ke da mulkin misra ba ga kuma korame suna gudana karkashi na shin ku ba ku gani sannan isan annabi yusuf Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu labarin cewa a ƙasar misir aka siyo shi wato malamai duk gaba ɗaya sun ce a lokacin ana kiranta iskandariya iskandariya kuma wani state ne ko wani yanki ne daga cikin kasar misra don haka Allah subhanahu Ta'ala sai bamu labari wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi matwa asa an yanfa'na aw natakhidahu walada wa kadhalika hadda zuwa karshen aya can kuma idan ka koma wa rafa abawaihi ala al'arshi wa qarru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan sannan can dai yake magana cewa wato yayi magana abin nan misra can ka koma ƙarshen sura kenan abin da muke iya fahimta wato ba wata ƙasa bace kamar yadda malamai suke bayani a'a wannan misrar da muke jin ta a yau anan ne annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi sannan kuma a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtansa da ya riƙan ainihin mutanensa matsuguna sannan ya mai da gidajen nan alƙibla sai malamai suka saba a cikin me ake nufi da ma'ana waje kun qiblatan wa aqimus salah ku sanya gidajen ku su kasance alƙibla sannan ku tsaye da sallah Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace umiru an yattakhidu masajid abinda ake nufi da waj'alu buyutakum qibla wato an umarce su da su masallatai saboda a da can ba su iya yin sallah saboda tsananin tashin hankali saboda tsananin firgici irin na fir'auna wannan kuma tabi'a ce sunna ce ta Allah subhanahu wataala duk sanda musulunci wani annabi ya zo da shi yana sabo bai yiwuwa a bayyana shi gaba ɗaya, sai an dinga bi mataki mataki daga wannan matsayi sai a kai wancan matsayi sannan imamu sauri yake cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan magana kyanu khaifin wato sun kasance da suna tsananin tsoro fa umiru an yusallu fi buyutihim sai Allah subhanahu wata'ala ya umurce su da su salla a cikin gidajensu imamu mujahid da abu malik da abu rabi' bin anas da imamu dhahab da imam abdurrahman bin zaid bin aslam radiyallahu anhum suka ce abinda ake nufi wato ainihin a lokacin da tsoro ya tsananta bayan sun musulunta fir'auna ya musu barazana amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha falasawfa ta'lamun لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين يا مسو بلازنا يا غرغدي can kuma yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as wato shine dai babban da ya karantar da ku sihiri saboda kun hado baki ne kun zo kuna so ku wargaza ainihin fada ta kuna so ku raba kan mutanen Misira? to sai na azabtar da ku sai na muku kaza sai an yi kaza to a lokacin da tsoro ya kama su tsoro ya kama su kwarai sai waɗannan a'imma suka ce Allah subhanahu wata'ala sai ya umurce su bi kasrati sala cewa su yawaita yin sallah a duk inda suke su yi sallah imamu ibn jubair sa'id ibn jubair yace radiyallahu an ij'alu buyutakum yuqabilu ba'daha ba'da abinda ake nufi wato ku samu masaukai wanda yake masaukin wannan zai kalli na wannan masaukin wannan zai kalli na wannan amma zancen da ya fi inganci abinda ake nufi da waje buyu ta kun ƙibla ku sanya ainihin ku su fuskanci alƙibla wato shi ne abinda ake nufi ku gina masallatai kuma ku raya su muna fahimta saboda ya ce wa aqimu sala ku tsaye da sallah kenan da wannan magana ta uku ƙarƙashin wannan aya za mu iya fahimta tun zamanin annabi musa ana sallah saboda babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko sa wato face sai yayi umurni wa mutanansa da su sallah idan ka duba misali annabi Isma'il Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kana ya'muru alahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance yana umurtar mutanansa da sallah da kuma zakka idan ka duba annabi Ibrahim shi ma yayi umurni an umurce sa ainihin da yin sallah kuma yayi bayanin cewa ya saukar da iyalinsa ne domin su zauna wato tsaye da sallah yana cewa ah, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi rizab inda baitikal muharram rabbana liyuqimu as-salah ya Allah na yi wannan ne domin su tsaya sallah sannan idan ka koma can cikin taha annabi Musa alaihi salatu Allah subhanahu wa ta'ala take jaddada masa maganar sallah wa aqimis salata li dhikri ka tsaida sallah domin ambatona annabi Isa shi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacinsa akwai sallah Allah yana cewa wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kenan duk wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko akwai sallah a cikin jama'arsa sannan akwai zakka sai dai yadda za a yi sallolin yana iya zamana al'ummar nan yadda take sallata ya sha bamban da yadda wannan take sallah yadda waccan za ta yi sallah ya sha bamban da yadda waccan za ta yi sallah kamar tsarki ne misali kaga a cikin banu isra'ila da idan fitsari ya tafi mutum ba ruwa zai sa da sunan ya yi tsarki ba zai ɗauki hoge dutse kenan ya dinga gugan jikinsa sai jini ya fito shi ne ɗaharasa amma mun kaga Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa an sauwake mana saboda ƙarfin ƙiran mu ƙarfin zuciyar mu wato bai kai irin na banu Isra'ila ba don haka sai aka ce idan fitsari ya taɓe ka kawai ka samu ruwa ka je ka ainihin zuba shi kenan wannan shine tsarkin ka amma a lokacin sai ka sa dutse ka dinga bugawa jini ya fito to kaga ashe kenan wato shari'a takan iya bambanta daga wannan wurin zuwa wancan wurin amma kowace al'umma wato akwai sallah a cikin su sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yadda ya zo a cikin abin sunan abi dawud rahmatullahi alaihi kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah annabi ya kasance idan al'amari ya tasan masa alaihi salatu wasalam ko kuma ya dame shi babu abin da yake yunkurawa face je sallah saboda a cikin sallah akwai natsuwa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiin don haka in al'amari ya dame ya ya yayi wa annabi tsauri alaihi salatu wasalam abin da yake kawai sai je in lokacin sallan farilla ne ya ce a rihna biya ya bilal kira mana sallah mu je mu sallah in kuma nafila ne sai yayi alola ya je yayi nafila domin ya samu hutu kenan abin da muke iya fahimta waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku su fuskanci alqibla shine ma'anansa ku raya masallatai da sallah wa aqimus sala sannan ku tsai da sallah wa bashirin mu'minin kai wa mu'minai bishara karkashin wannan aya sai malamanmu magabata suka saba akan hukuncin qiyamu ramadan tsayuwar ramadan sannan tarawih kenan wacce muke ce da ita asham shin yinta a gida ya fi falala ko ko ta a masallaci ne ya fi falala imamu malik rahmatullahi alai yace ga mutumin da yake iyawa yayi yi sallarsa a gida ya fi girman lada fiye da masallaci amma imamu shafi'i da imamu ahmad ya ce ni kuma a wuri na, gara a zo masallaci a halarci jama'a ya fi soyuwa a gare mu me yasa saboda taku daga gida zuwa masallaci akwai lada sannan halartar jama'a akwai lada don haka waɗannan abubuwa su ne ya samu muke ganin kuma hadisi ya tabbatar da falalar sallar jama'a imamu malik ya ce abin da yasa ni ko hujja ta saboda abin nan tarawihi sallah ce ta nafila ba ta farilla ba idan da ta farilla ce baka da wani uzuri dole ka zo masallaci ai sallah da kai saboda ga Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu yana daya daga cikin masu kira mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makaho ne ya taba zuwa ko za a yi masa sassauci akan ya dinga sallah a gida annabi ya ce a tasma'un nida kana jin kira in an kira ya ce eh amma nakan ji kira ga hanya da nisa ga duhu ba lallai ba ne in samu ɗan jagora annabi nan ya ce to ajibin nida ka ansa kiran mai kira idan ya kira kaga da wannan kenan don mutumin da zai lankwashe ya sallan farilla gida ba shi da hujja in dai ba rashin lafiya ba rashin lafiyan kuma da ya ci tara ya yi tsauri amma kana da lafiyanka in kuma ba wani dalili na fargaba ba na tsoro kamar irin halin da ake ciki yanzu misali na tashin hankali da fitina da tsoro idan ba shi ba babu dalilin da zai sa mutum ya koma ya zauna a gidansa yana sallah amma sallan nafila imamu malik ya ce ni a wuri na yin ta a gida ta ramadan wato ya fi a masallaci girman lada menene hujjanka ya ce saboda ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa alaikum bis salati fi buyutikum na hore ku da yin sallolin ku na qiyamu ramadan a cikin gidajen ku fa inna khayra salatil mar domin mafi alkhairin sallar mutum fi baitihi illa al maktuba ita ce yayi ta a gida sai dai sallah ta farilla kawai kaga ashe kenan da wannan muke jan hankalin waɗanda suke tahajjud da daddare ba daidai bane ka zo ka ja mutane ka kure loudspeaker ka cika gari kana damun mutane wai da sunan ana sallah kuma an maka magana ka nuna wanda ya maka magana ai shi bai ma san Allah kaman ba musulmi ba kana dabda kace da shi ya fita musulunci saboda ya ce kana damun sa wannan ba daidai bane saboda addini ya tabbatar da la zarara wala kar ka cuci kanka kai sannan kar ka cuci wani don haka a lokacin da kake kokarin taka sallar to a lokacin kuma shi wani yake daura nasa ba mamaki wani ba sa da lafiya ba mamaki wani an ce ya huta kamar irin mata masu samun damuwa akan ba su bed rest hutun da za a ce ko girki kasu yi kasu ɗibi ruwa kasu yi kaza to duka waɗannan abubuwa ba daidai bane a sa lasfika ana damun mutane wa qala musa wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أبو sun zafafa a lokacin da fir'auna ke daɗa ɗamara bayan mutanensa sun ainihin musulunta ana kiran shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan an yi iwari gaskiya ta tabbata yayi tambayoyi qala fa man ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fa ma balu alquruni alula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin laya yadhillu rabbi wa la allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula zuwa ƙarshen ayoyi sai da aka aka ja aka ja to kai da kake maganan Allah Allah ya aiko ka kamar rabbukuma ya muza wane ne mahalicin nan naku yace rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu summa hada Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci duk wata halitta kuma ya daura ta akan abin da ya dace ta kasance akan sa sai yace fa ma barul qurunil ula zamun nan farko da suka mutu suka juɗe su kuma menene labarin su annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi ba zan iya ce maka ga halin da suke akan sa ba wannan sanin yana wurin Allah subhanahu wataala shi ya san labarin su ya san tarihin su la yadhillu rabbi wa la yansa duka waɗannan wurare an riga an kai an wuce mutane sun yi imani fir'auna a maimakon ya a ce ya yi imani don an ce dama la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ku je ku gaya masa qaulan layyina zance na daidai zance mai sanyi ku kira sa ku ce yalla bai ranka ya dade kaga kai mutum ne mai girma mutum ne mai babban kujera idan ka musulunta kana da ladar guda biyu kamar da yake tabbata a cikin sahih da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan aike takarda zuwa ga sarakuna yace aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn a matsayinka na sarki ka musulunta zaka fukuta Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladaddaki guda biyu ladan ka kai na karan kanka kai a matsayinka na sarki sannan zai baka ladan mabiyanka idan ko baka musulunta ba fa alayka ismul irisiyin wato in ba ka musulunta ba dukkanin zunubin mabiya gaba ɗaya ya tattaru ya fada a kanka matsayin ka na jagora don haka shi babba ko da kafiri ne ana gaya masa magana ce mai laushi ba a yi masa bore ba a yi masa tawaye ba a yi masa jafai shi sa Fudail bin da shi da Ahmad bin Hanbal radiyallahu ma suna cewa idan da ya zama na akwai addu'a ta mu guda daya wacce Allah subhanahu zai ba mu ya yace ku roƙe ni in amsa da sai su ce da mu ba za mu roƙi kanmu ba da sai mu ce ya Allah kai mu jagoran mu shugabanci mu kanmu ba za mu ce Allah ka ba mu ba don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan an yi waɗannan abubuwa Allah subhanahu ya sanar da shi kamar yadda yawa annabi Nuhu wahayi wa wahiya ila Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana babu sauran wani mutum wanda zai sake imani da kai annabi Musa sai addu'a wa qala Musa annabi Musa sai yace rabbana ya mahalicinmu innaka ataita fir'auna haƙiƙa kai Allah ka baiwa fir'auna wa mala'ahu da manyan fadawa waɗanda suke fadarsa zinatan ka ba su kayan ƙawa na zinari da lu'lu'u da murjani da sauran azurfa wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba su dukiya mai tarin ibin yawa a cikin wannan rayuwar ta duniya rabbana ya Allah mahalicin mu ka ba su wannan ne li yudillu an sabilik domin su badda mutane daga barin hanyarka sannan ana karantawa li yudillu an sabilik bi fathil ya wato ka ba su ne domin su kansu su ɓace domin akwai bambanci tsakanin dalla da kuma a yudillu in ka ce liyudillu kamar yadda muke gani a nan da zamma wato ka ba su ne domin su yi amfani da wannan karfin su ɓadda mutane amma idan ka ce liyudillu bi fathi bi da abin nan bi da fathi ya wato su karan kansu ka ba su don su ɓace daga barin hanyar ka wato shine su hana mutane bin ka su hana mutane imani da manzon da ka turo annabi Musa sai ya daga hannu ya yi addu'a rabbana mis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyarsu ka ɗebe albarkan da ke cikinta washdud ala qulubihim sannan ka tsaurara a cikin zukatansu ka sa zukatansu ta kekashe ba za ta fahimci wata addu'a ba ba za ta fahimci wani kira ba fala yu'minu ya zanto ba za su yi imani ba hatta yarau al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi annabi Musa ya wannan addu'a kamar yadda annabi nuhu shi ma yi wa mutanansa addu'a yake cewa la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya Allah karka bar wani mazauni a cikin doran duniyar nan cikin mutanen nan saboda an maka wahayi cewa babu wani abin nan mutum wanda yake zai musulunta to ko tun da abu haka ne Allah karka bar wani mutum a cikin waɗannan mutane anan sai aka samu iskaliyat sai malamai suka ce wato ai shi annabi duk annabin da Allah subhanahu wata'ala zai aiko shi doron duniya ya aiko shi ne domin ya shiryar da mutane ba wai ya musu mummunan addu'a ba don haka ga kuma annabi Musa anan yayi addu'a ta yi zafi kwarai Allah ka shafe albarkan da ke cikin abin nan dukiyoyinsu sannan ka sanya zukatansu da kekashe ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai sai malamai suka ce eh abin da yasa annabi Musa ya wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi cewa Fir'auna ba zai taba musulunta da shi da sauran mutanensa ba shi yasa a can Allah yake cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da waɗannan mutane Allah subhanahu wata'ala ya san cewa akwai alkhairi tattare da musuluncinsu da ya sa sun ji karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sun ansa kiransa amma Allah ya san ba za su imani ba don haka ba laifi bane malamai suka ce idan mu ni da kai za mu yi addu'a ka ce ya Allah don mutumin da ka san babu alkhairi a rayuwarsa ga musulunci da musulmai da kasa ya Allah kai masa abin da ya dace da shi wannan malamai suka ce babu laifi amma ka kama sunan mutum haka ka ce wani Allah ya tsine mai wannan shine ba daidai ba ina fata muna fahimta amma jam'i ka ce Allah duk mutumin da ka babu amfani a rayuwarsa ga musulunci da musulmai da ƙasa Allah ka kama shi kamo irin na adawa da samudawa malamai suka ce wannan babu ne malamai muna fahimta to sai aka koma nahu anan malamai suka ce menene amfanin lamun anan li yudillu an sabili sai aka samu maganganu guda hudu na malamai magana ta farko suka ce maganan Khalil da Sibawaihi rahmatullahi alaihi ma suka ce ana kiranta lamu sayrura wal aqiba wato lamun na ƙarshen al'amari yadda zai je ya dawo bai ma'ana ya Allah tunda ka ba su dukiya ka ba su kayan kawa a madadin su yi amfani da wannan abu wurin imani da kai da bin manzonka to ya Allah ƙarshen al'amarin su ga yadda ya zamo don haka to tun da ƙarshen al'amari ga yadda ya zamo ni kuma ga irin addu'ar da nayi kauli na farko kenan wasu ka ce a'a ana kiranta lamu kai bi ma'ana rabbana أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا كي يضلوا عن سبيلك وتقابصوا أنني دومين سبدا متاني لك عن يركع zance na uku suka ce a'a lamun ana kiranta lamu ajal bi ma'ana lamu sababiyya bi ma'ana li yudillu saboda kawai su badda mutane daga hanyar ka sannan magana ta hudu suka ce wato lamun ce ta addu'a bi ma'ana ya Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ya rabbana adlilhum an sabilik ya Allah ka bar da su daga barin hanyarka amma zance mafi rinjaye wato shine zancen siba wahi da kale da suka ce la musayrura wal tunda al'amarin nasu ga yadda yaje ya dawo ya kai ya juyo to ya Allah wato ka ainihin fadda su daga barin hanyarka sannan ka shafi albarka a cikin dukiyarsu an samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce ma'anan ushdud ka tsaurara a cikin zukatansu bi ma'ana imna'ahumul iman ya Allah karka bari su yi imani ka hana su yin imani sannan abin nan an samu daga wasu malamai suka ce to yanzu mai ce hikima kamar annabi Musa yayi addu'a shi kadai to amma kuma shi Allah subhanahu wata'ala da ya tashi bada ansa ga abin da ce da shi a gaba qala qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila na laya ya'lamun qala Allah subhanahu wata'ala sai yace qad ujibat kuma. haƙiƙa an riga an anshi addu'ar da kuka yi ku biyu ƙima, ku daidaita ku tsayu wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kar ku yadda ku bibiyi hanyar mutanen da yake ba su sanin abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufin su da juna alkhairi da kuma amfani malamai suka ce annabi Musa a can ai shine ya addu'a wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malau amma Allah subhanahu a nan da ya tashi bai ce qad ujibat da'watuka ba sai ce qad ujibat kuma an anshi addu'o'in ku biyu malamai suka ce to akwai dalilai guda biyu dalili na farko a larabci ana iya amfani wa mutum ɗaya da jam'i ko kuma mutane guda biyu misali a Hausa ai kana iya cewa misali mu za a yi wa wasa ko ko mu za a yi wa wargi amma kai da wane ne kai kake magana ba kai da wani bane don haka kamar yadda a hausancanka kakan mai da kanka ku da yawa alhali kai kaɗai ne in an nemi alfarma ka ce to za mu duba yiwuwar abin kai ne za ka duba kai ne zu an kai ne final in ka ce ka yarda al'amarin yana iya zartuwa an ka ce baka yarda ba ala al'amarin ba zai zartuwa amma sai ka ce za mu duba idan muka natsu bayan mun bincika za mu tura za a same shi in an dawo mana da ba'asi muka ga abin yayi za mu iya zartarwa duk kai kadai kake magana ba kowa tare da kai ba muna faɗin haka ba to don haka a hausance kamar yadda ya dace mutum ɗaya ya mai da kanshi su da yawa babu laifi a larabci ma ana iya faɗin wannan umrul kai yana cewa kifanafki min zikra habibin wa manzilin bi siqtin liwa bayna dakhuli fa aumari kifa yana magana da kansa ne maimakon ce if tsaya nan ka tuna gidajen masoya amma sai ce kifa ya mai da kansa su biyu yana magana da kansa sannan kuma yana magana da zuciyarsa don haka sai ce kifa a madadin ya ce kif malamai suka ce masu iya magana sukan faɗa sau da yawa faƙultu li sahibi la ta'jalani bi nad'i usulihi wa ishtadda shi'a ma'allul shahi shine faƙultu li sahibi sai nace da abokina maimakon ya ce la ta'jal karka yi gaugawa sai ce la ta'jalani kar ku gaggauce ni ko biyu kaga da mutum ɗaya ke magana amma sai ya mai da lamirin ya koma na mutane guda biyu zance na farko kenan zance na biyu malamai suka ce a'a a lokacin da annabi Musa yake addu'a annabi Haruna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kusa da shi yana cewa amin amin yana cewa rabbana tumis ala amwalihim yace amin wajdud ala qulubihim yace amin fala yu'minu hatta yarawul azab al'alim sai ce amin don haka mai cewa amin shi ma yana ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda suka yi addu'a kamar wato amin ɗinsa daidai yake da wanda ya ce Allah yi kaza saboda ma'anin amin a larabci istajib ya Allah Allah ansa addu'an ansa kira don haka sai aka haɗa da kai da kai addu'a da wanda ya ce amin duka an tarkata an anshi addu'an ku amma fastaqima ku daidaita wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun kar ku bi hanya na mutanen da yake ba san abin da ya kamace su ba ba su san abin da ya dace da su ba a karkashin wannan aya har wa yau malamai suka ce da wannan ake kafa hujjan cewa karatun liman a cikin sallah ya ɗauke karatun mamu saboda annabi Musa kamar shine lima yana cewa Allah yi kaza shi yana cewa amin shi annabi Haruna Allah kai musu kaza shi yana cewa amin don haka sai suka ce da wannan idan liman yana karatu karatun liman ya ɗauke karatun mamu sai dai a inda limam ya asarta to a nan ne kuma mamu ake da bukatar ya karatu kamar yadda ya zo a cikin muwatta na imamu malik rahmatullahi alaihi sannan kuma suna kafa hujja da wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta ƙur'ani ku saurara ku yi shiru ku ji malamai suna dabda su ittifaqin cewa wannan magana a cikin sallah ne ba wajen sallah ba don haka Allah ya ce an anshi addu'an ku don haka ku daidaita amma ku bi hanyar mutanen da yake suka san abin da suke ba mutanen da ba san abin da suke yi ba to bayan an yi wannan addu'a malamai suka ce kamar da zuwa cikin ibnu kasir da wasu wurare da dama annabi musa alaihi salatu wasalam sai dai shekara arba'in bai ga addu'ar a ƙasa ba kaga annabin allah ne baya laifi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya roƙa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace an ansa ujibat da'watu kuma an anshi addu'o'in ku ko biyu to amma sai da shekara 40 abubuwan nan da ya roƙa bai gansu ba shi yasa abin nan Ka'ab Muhammad bin Ka'ab yana rawaitowa cikin isra'iliya yace Umar ibn Abdul Aziz ya tambaye ni wata rana wai menene ake nufi da rabbana tmis ala amwalihim sai yace ka akwai buhu ka san buhu yace na san sa ɗauko mani buhu sai ya ɗauko ya ce sai ga ainihin zinari da azurfa a cikin wannan buhu a ƙasar misra a lokacin nan sun koma duwatsu haka allah subhanahu wa ta'ala ya mai da dukiyar fir'auna da duk wani mabiyinsa da duk wanda ya fantare ya fito yana adawa da ainihin da'awar annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ashe abin da za mu fahimta idan ta yi addu'a baka ga tasirin ta kai tsaye ba haƙuri ake yi saboda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ana an sama wani mutum daga cikin ku addu'a matukar bai yi gaugawa ba me ma'anar gaugawa zai ce na ta addu'a ni na ta addu'a har ma ka ji wani yana cewa ni wallahi ban san abin da nema Allah ba Allah mai nema ka ba wasu mutane suna faɗin wannan ba to addu'a ya kamata ka sani tana da matakai guda uku akwai addu'ar da za ka yi yanzu nan Allah subhanahu wata'ala ya anza. saboda ansarta gare ka ita ce maslaha gare ka akwai addu'a ta biyu wacce za ka yi amma Allah subhanahu wata'ala ba zai ansa maka ita ba sai ranar kiyama saboda ya ga ayyukanka kana da karancin aiki a don haka lokacin da ka zo kana da bukata ka shiga cikin timuwa da fituna da tashin hankali sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wancan tsibin lada sai a ce da kai ka je ka dauka sai ka fashe da kuka Allah karka tozar sani a gaban mutane ya Allah menene cincinci wannan aiki ya Allah ni ba ni da wani alheri da ce a'a kwantar da hankalinka ya kai bawa a lokaci kaza ba ka dinga addu'a a baka kaza ai maka kaza ai maka na yi Allah ya ce to kwantar da hankali ai wannan abu ne mun ga baka shi a lokacin in muka baka ba za ka tsira ba a nan a don haka shi sa muka hana ka domin ka samu an rubuto maka shiga aljanna amma ga ta hanyar da ka shiga shi sa in ka ta addu'a ka tayi ba an ka bakar ka damu ba alheri bane gare ka a lokacin sannan mataki na uku shine matakin da akwai fitina da za ta zo maka a gaba wacce kai ma baka san da ita ba addu'ar da kake yawan yi sai abin ya zo da sauki ko kuma abin ya zanto ba shi da tasiri sakamakon addu'a ga fitinar ta zo misali kila hadarin mota ne motar ta dungura ta yi so ma sortin ta ta nike duk wanda ya ganta zai ce amma ba a fita ba amma sai a ganka ka ce a ai ni ne ma na fadi da mota saboda tsananin addu'a da kake yi abin sai zo da sauki ko ko a'a fitinar in ta zo sai Allah ya kada ka wani wuri saboda wannan addu'a da kake yi don haka in ka yawaita addu'a ba an saba kada ka damu annabi Musa alaihi salatu wasalam annabin Allah ne subhanahu wata'ala yayi addu'a bayan yayi addu'a sai bayan shekara 40 Allah subhanahu wata'ala ya shi wannan addu'a to me kake da shi kuma zaka faɗa wajawazna wajawazna bibani إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala yace wajawazna bi bani isra'ila al sai muka tsallake rafi da banu isra'ila kamar yadda ya ce a can fa azbahum fir'aunu bi junudihi fa ghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada wato bayan an tsallakar da su rafi suka tsallake fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna da shi da rundunarsa da ayari suna biye da annabi Musa baghyan wato dan zalunci wa adwan da kuma ketar iyaka ai kaga misali idan kana fada da maki ya zamana ya ga ba zai iya ba yace ya gudu ya bar inda kake to adalci shine kai hakuri ka rabu da shi tunda har ya ya gudu Abinda ya kamata fir'auna yake nan tunda a tunaninsa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zame masa barazana zai anshi mulkin sa ya fasa kan mutane ya tarwata kasar Misra to annabi Musa nan sai aka yi masa wahayi an anisrif abin nan aka ce ka tafi an asri bi ibadi laylan innakum muttaba'u ka tafi ka tafi ka bar wannan gari da daddare ka sulale duk kowa naka ya fita to tunda na gudu na ji tsoro a gaban makiyi misali to adalci shi makin yana da hankali sai to tunda ya bar mani kasata to bari in bashi to amma Allah subhanahu wataala yana so ya hukunta wani al'amari aka yi shela duk aka gaya ma mutane cewa to za a fita da daddare an asli bi ibadi ku fita cikin dare bayan an fita a lokacin da ake kokarin wannan gangami za a fita labari sai ya ishe wa fir'auna gafa mutumin nan naka yana kokari yana haɗa za yana so ya fita aka shawara to kuna ga za a bi shi ne ko ko a rabu da shi tun da ya gudu a ai bai kamata a barsa ba ya kamata mu raka shi duk inda za shi domin kada ya fita da irin wannan ikirari ya je ya dawo ya yaƙe mu kaji irin shawarin da aka ba su kenan wato kamar lokacin da aka zauna wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin a lokacin da aka zauna ana shawara game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin mu basa ne a cikin garin Madina mu daure ci a'a ka san mutumin yana da zakin baki muna iya zuwa mu ɗaure shi a gidanmu kafin mu farga duk ya caccanza yaran mu da mata sai su koma kuma su suna masa yaƙi kuma su yaƙe shi to ya za a yi aka ce a kashe shi to a kuka kashe shi kuma wani yaƙi ne wanda yake za a fara ba mu san iya ƙarshensa ba to mu kore shi mana ya bagar ce a a to ai muka kore shi ba mu da riba yana iya zuwa ya je ya gangami saboda daɗin bakinsa kamar zuma ya haɗo al'umma ya zo ya hana mu zaman lafiya kaga ba ta yadda za a yi shine shekul islam karkashin wannan aya yake cewa mai maki na zai iya mani ya ci riba Ka ga dai karkari abin da ka iya yi bai wuce kai mani abu guda uku ni shekul islam ibn taymiya na farko misali ko dai ka za zaka kashe ni ka taimake ni na yi shahada ni ban yi asara ba domin in ma ka banni don gashin kaina Allah zai anshi rayuwata ko kuma ka ce a'a za ka ɗaure ni to in ko ka ɗaure ni ka kirke to sai in rike ƙur'ani in koma in ta tilawa ka taimake ni akan bin Allah ko kuma ka ce a'a bari in kore ka to in ka kore ni na bar inda nake sai in koma can in dada in dada ainihin ƙwanji in kafa tuba da ci gaba da dawa to me za ka yi wanda zaka yi nasara kai babu sai dai sai gani sai an gire ka ni mana idanu kawai ka bari sai yadda Allah ya muna fahimta a don haka wajawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka ƙetare teku da banu isra'ila fa atba'ahum fir'aun wa junudu fir'auna da shi da rundunarsa sai suka bi banu isra'ila baghyan don zalunci wa adwan da ƙetare iyaka hatta idza adrakahu al-gharq har sai da ainihin ruwa ya riske shi zai nutsar da shi qala sai fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il lalle yanzu kan nayi imani da babu abin bautawa da gaskiya sai wannan abin da banu isra'ilan ta yadda da ji wa ana nima yanzu ɗayan nan da kake ji minal musulmi na nima na kasance daga cikin musulmai to a wannan wuri an yi maganganu na isra'iliyat wanda ba laifi ba ne a haka hakaito kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi matuƙar bai ci karo da addini ko ya saba ma addini ba an ce duk cikin dawakan da fir'auna ya zo da shi babu ainihin mace don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya suranta ma dokin fir'auna ainihin macar doki ya ake kiranta da Hausa godiya ko dokiya godiya eh, sai ya saurara masa dokin nan godiya don haka sai ya bi ta domin da aka zo rafin shi dokin fir'auna ya cire ya ki shiga babu abin da ba a yi masa ba amma ya ki ya shiga wannan teku saboda ya san halaka shi don haka sai aka saurara masa godiya kamar yadda zuwa cikin isra'iliya ga ruwa ya kame an idrib bi a sakal bahar fan falaqa kai na kullu firkin kattaudin azim wa azlabna thamma al wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al akharin a lokacin da annabi sai da kike ku sai ruwa ya kame ya zama duwatsu kawai guda biyu ga dutse nan ga dutse nan ga kuma hanya fir'auna aka ce ya ce a'a lallai musa ya gawurta wato wato sihirin ma a teku sihirin ma har a gindin teku don haka ya dinga kokari da dokinsa ya za a iya shiga doki ya ki shiga sai aka saurara masa godiya don haka da ya shiga bayan sun shiga mutanen annabi Musa suna cewa inna la mudrakun inna lillahi ya Musa mutanen nan su da suke mace a inna ma'iya rabbi sayhadin tare da ni akwai mahalicci na yana nan tare da ni da saninsa da taimakonsa zai taimake ni kar ku samu damuwa saboda lokacin da aka zo gindin tekun ana tsaye annabi Musa yana tafe da wahayin Allah subhanahu wata'ala ba a riga an masa wahayin ba ga teku ba za a iya shiga ba ga mutanen fir'auna ana kallon juna an yi arba sai cewa suke inna la mudrakun ya musa mun bani mu ce a'a haba ba kun riga kun ce kun yi imani a can ba fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin kun riga kun yi wannan addu'a kun mai da al'amari zuwa ga Allah to duk mutumin da ya mai da al'amarinsa ga Allah baya tabewa ku saurara ina tafe ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai ga wahayi annabi Musa ya daki teku teku ya kame suka shiga bayan sun shiga suna da inna lillahi inna la mudrakun ke ku da mu inna ma'iya rabbi sayahdi tare da ni akwai Allah yana nan da taimakon sa da sanin sa bayan sun shige gaba daya mutanen fir'auna awwaluhum wa akhiruhum an tattaru an shiga to shine fa sai ruwa ya ambaliya bayan yayi ambaliya din nan Shi ne yake cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin na kuma riga na gaya muku da nassin alqur'ani imani gida guda biyu ne falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana a lokacin da musiba ta sauka mutum ya ce ya yi imani wannan imani ba zai yi amfani ba kamar yadda yazo a cikin suratu sajda wa yaquluna mata hadha al in kuntum sadiqin qul yawm al la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun idan wannan rana tazo wacce kuke da'awarta tazo din imanin kafirai ba zai musu imani ba irin wannan akwai ta cikin suratul an'am mun sha muku bayanin ta hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qab aw kasabat fi imaniha khayra don haka wannan imani ba zai amfani ba imani irin na fir'auna an kira ka ka ce ana rabbukum al'ala ya ayyuha al-mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa uqid li ya haman ala tin faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'adunnuhu min al-kadibin ka faɗi abubuwan da kaga dama son ranka yanzu kuma sai da al'amari ya zo amma kuma sai ka zo ka ce kai imani Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatar irin wannan imani to abinda nake so in ja hankalinmu a ƙarshe kaga yanzu banu isra'ila sun kece sun tsere ma azaba da mai da jibin goshi ko ba haka bane tunda ai sun rude sun ce inna la mudrakun mun bani mun lalace ce a'a kai da Allah wani kun bani kun lalace ba ku bani ba ku lalace ba Allah yana tare da mu da taimakonsa da saninsa da iliminsa kuma zai taimake mu a don haka to mutumin da aka tsiratar da shi cikin musiba yana cikin bala'i aka tsiratar da shi cikin bala'i ya dawo cikin ni'ima misali me ya kamata yayi to banu isra'ila ba su yi ba bayan an yi wannan an ga koma cikin araf wa jawazna bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha bayan an sha an sha fir'auna aka duba saboda tsananin firgicin fir'auna kai suna ma shakku ya ma mutu kuwa anya wannan ruwa irin wannan wunsula gudi-gudi da ruwan nan yayi da igiyar ruwa fir'auna ko bai fita ba saboda kasaitansa ba su yadda ba bai mutu ba a lokacin da ya tabbata cewa ya mutu aka miƙe kamabu aka ce kai alhamdulillah suna zobawa kaɗan sai suka ga wasu mutane sun dasa gunki suna bauta sai suka ce a'a ya musa ji Allah lana ilahan kamala lahu alih mu ma kaɗan dan mana dan wani abun bauta mana kamar da muka wadannan suna yi so abin da yasa nake kawo wadannan kissoshi mu ma kar mu zama banu isra'ila domin wasu daga cikin mu sun kama hanyar zama banu isra'ila menene zama banu isra'ila shi al'amari a yadda ka gansa ko da yadda ka gansa bai maka ba Allah subhanahu ta'ala shi yake tafiyar da shi naka babu abin da za ka yi sai dai ka yi kira cikin hikima sannan ka yi addu'a amma hayaniya da ihu da abin nan bore ba zai iya canza komai ba saboda mun yi zamanin da ba mu iya zama a irin wannan lokaci akwai masallatan da ma an daina karatun ma saboda tsoron ana tunanin akwai security threat akwai malaman da suka daina karatu sun ma daina ya fi shekara sun ajiye karatu a wurare me yasa saboda tsoron hari tsoron fitina an yi wannan zamanin ba kasafai za mu zo mu haɗu a nan ba mu yi ɗarba duk mutumin da ya tashi kamar yadda wannan malamin ke tsaye a masallaci a ido sai ya koma kansa a gata wani ne yake kokarin bincikowa ko ba haka bane to amma yanzu ya zo da shekar tsari kigin cikin ni nan a masallaci lokaci shan anguwa ta ya faru wani mutum na ganshi ya na ji kamar karafana ne a jaka zan shiga masallaci kai malaye a jajjakanka a ce to shi ma bai jayayya ba a je ka ya ce to saboda na yi harsashe in wani abu ne na fashewa ya shiga cikin masallacin ba wanda zai fita don masallaci ne yan turafinsa guda ɗaya kafin a gyara so in yadda ƙobar ya ajiye abin fashewa ba wanda zai fita to an zo an yi wannan lokaci Allah subhanahu ta'ala cikin ku dukkan ku kai ni akwai mutanen da wasu sun kira ni na kusa wasu sun mun cewa malam yanzu baka ganin mu saboda masallacin na is crowded ana cika shi sosai mun dan tsahirta mun koma inda ba a samu cikozo wasu sun gaya mu haka da baki wasu sun buga mun waya wasu sun mun text amma in muna da tiyaka da addu'a duk kuma san da juma'a sai malam muna maka fata alheri Allah ya sa a juma'a lafiya a watsa lafiya amma dai mun koma da manar masallaci ta duka an yi wannan to halin da ake ciki yanzu a hasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kuna tsammani in Allah ya anshi addu'a ko ba zai jarraba ku ba to wannan halin da ake ciki jarrabawa ce Allah ya mana ita ya ga ƙarfin imanin wallahi idan muka kafirce ma'ana ba wai mu bar islama ba muka ki tsayawa mu yi hakuri mu yi addu'a mu nemi mafita to Allah ya tsare in sauyi yazo zo ce gara da yau don haka Allah yana sanar da halin da muke ciki addu'a muka dinga zubawa kuma ita ce ya kamata mu koma ita ce in Allah ya yarda idan mun rika za mu samu mafita Allah muke roƙo ya datar da mu akwai tambayoyi da suka zo da dama za mu karanta tambaya kamar ɗaya ko biyu saboda lokaci ya riga ya tafi wannan ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce malam menene hukuncin mutanen da ke zagin matan annabi muhammad sallam na na aisha suna ce mata karya ko kuma barauniya a sha ruwa lafiya imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya ce don mutumin da ya zagi Aisha radiyallahu anha wannan yayi ridda ba musulmi ba ne, saboda ya ta alqur'ani alqur'ani ya tsarkake ta ya wanke ta da soso da sabulu to in ko kace ainihin ba a ka ci gaba da zaginta to ma'anan maganan kenan wato kai baka yarda da Qur'ani ba wannan shi assalamu alaikum rahmatullah malam menene hukuncin matar da wasu maza guda biyu suka je suka yi mata fade a cikin watan azumi shin azumin ta yana nan sannan malam menene hukuncin masu dukawa ga sandar majalisa a yayin gabatar da kudiri na gode Allah ya ƙara wa malam takwa amin to matar da aka tursasa ta aka yi ainihin zina da ita azuminta ya warware amma ba kafara za ta yi ba za ta yi ramako ne saboda an tirsasa mata ne sannan durƙusama sandan majalisa wannan wani abu ne wanda yake asalinsa yahudawa suke yi ayyuka irin nasu na shirka to ba daidai ba ne bai kuma halatta ba a ɗauki wani abu koma bayan Allah ya zanto shi ne abin bauta to amma shigan al'umma ciki in Allah ya da muna sa ran za a iya haifar da gyara saboda ba daidai ne a rungumi sanda dan ita ta zama wato ita ce abin bauta in ba ta kaga da aka sace ta kwanaki ai kaga shikenan aka dinga aka baza security a nemo wannan sanda ai kaza saboda in ba ta ba zama to wannan ayyukan yahudawa ne na shirka suka zo suka bautar da duniya da ita sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam shin a wani kiran sallah ne ake yin taswibi ma'anan taswibi shine wato abin nan as-salatu khairun minan nawm annabi alaihi salatu wassalam yana da masu kiran sallah akwai bilal akwai abdullahi ibn ummu maktum radiyallahu anhuma mutum na farko da ya fara cewa as-salatu khairun minan nawm shine bilal ibn rabah kuma shi ke kiran sallah na farko kamar da ya tabbata a cikin wasu hadisai annabi sallallahu yana cewa idan bilal ya kira sallah ku ci abinci ku sha amma idan kuka ji abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah ku dakatar da ci saboda shi mutum ne makaho baya gani har sai an ce da shi alfijiri ya fito to in ya zamana wancan shine ya fara cewa as-salatu khairun minan nawm shine mai kiran sallah na farko annabi kuma ya tabbatar da shi to kaga ashe taswibi ana yin sa ne a kiran sallah na farko kamar yadda hadisi ya tabbata wallahu a'lam akwai mutane sun kakkawo sadaka na kudin marayu da kuma abinda mara lafiya muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ya biya mana bukatunmu da su abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana wannan fitina da ke mana yawa Allah ka yi mana maganinta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana wanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wanda ba shi yayi yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su yayaye na گئی waɗanda suke da fantararrun yayaye Allah ka shirye su Allah ka shirye matasanmu mu da suka fantare ka shirye ƴan matan mu waɗanda suka fantare ka shirye wasu daga cikin matayen auren mu ya Allah don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa shugaban ƙasar nan namu Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai duk waɗanda suke faɗa da gwamnatin nan nasa in ya kasance akan gaskiya ne suke Allah shi ka ganar da shi gaskiya domin ya bita in ya kasance akan banna ne Allah ka shirye su in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane Allah kai musu abin da ya dace da su don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah kai musu albarka kai musu albarka a cikin cikin dukiyoyinsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.